Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na afirka a yau waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da muke ɗauke da a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanansu cibiyar azahar ta mayar da kakkausun martani dangane da kisan musulmi a kasar kanada. mataimakin shugaban majalisar dokokin kasar iran ya bayyana cewa kasar tana goyon bayan duk wani mataki da zai taimaka wajen kawo ƙarshen yaƙi a kasar yaman a najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta yi gargadin yanke albashin ma'aikatan kotuna da majalisun dokoki na jihohin kasar matukar basu janye yajin aiki ba yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke cibiyar musulunci ta azahar ta yi allah wadai daga kawasan murya dangane da harin ta'addanci da aka kai wa musulmi a kasar kanada shafin yada labarai na ahram online ya bayar da rahoton cewa babban malamin cibiyar musulunci ta azahar a kasar masar sheikh ahmad tayyib ya yi tar da allah wadai daga kawasan murya dangane da harin ta'addanci wanda aka kai wa musulmi a jihar ontario da ke kasar kanada babban malamin cibiyar na azhar ya ce abin da ya faru yana nuni da irin yadda masu tsananin ƙiyya da musulunci suke ƙara ƙarfi a cikin ƙasashen turai sannan kuma ya bayyana cewa ayyukan ta'addanci da suke aiwatarwa a kan musulmi suna ƙaruwa ya ce irin waɗannan mutane masu tsananin ƙiyayya da addinin musulunci da kuma musulmi da su da 'yan ta'adda na da'ish ta abu guda ne da 'yan ta'adda na da'ish suke kashe bil'adama haka su waɗannan mutane suke kashe 'yan adam akan haka ya ce lokaci da gwamnatocin kasashen duniya musamman ma kasashen turai za su mike tsaye domin su fuskanci wannan barazana mai matukar haɗari ga makomar kasashen nasu shi ma sabon bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wuri daga kwasan murya akan kisan musulmin da aka yi a ƙasar kanada tare da bayyana hakan a matsayin aiki na dabbanci da ta'addanci mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa kasarsa tana goyon bayan duk wani mataki wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen kisan kiyashi akan al'ummar ƙasar yaman amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne a yammacin jiya a lokacin da yake ganawa da manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar yaman martin Griffiths a birnin tehran ya ce ya zama wajibi akan ƙasar saudiya ta kawo ƙarshen yakin da take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman domin kuwa ta hanyar wannan yakin ba za ta iya cimma abin da take bukata na shimfiɗa ikonta akan ƙasar ba maimakon haka tabbar al'ummar kasar ta yamman su zaba ma kansu mafita ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna a tsakanin su ya kara da cewa tun da al'ummar kasar yaman sun nuna cewa ba za su yarda da a su ba tare da son ransu ba to yin amfani da jiragen yaƙi da kashe dubban fararen hula mata da ƙananan yara da rusa masallatai da cibiyoyin kasuwanci da killace kasar ta yaman ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa da jefa al'ummar ƙasar cikin matsanancin hali na yunwa ba zai iya baiwa gwamnatin saudiya damar cimma wannan buri na ta ba shi ma ana nasa bangaren manzan musamman na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta yaman martin griffins ya jinjina wa ƙasar ta iran akan abin da ya kira ƙoƙarin da take yi domin ganin an kawo ƙarshen yakin ƙasar ta yaman ta hanyoyi na diplomasiya da kuma komawa kan teburin tattaunawa tsakanin al'ummar ƙasar ta yaman to jama'a masu harikar a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci dukkanin ma'aikatan kotuna da na majalisun dokoki na jihohi da su janye yajin aikin da suke yi su koma bakin aikin su a cikin gaggawa idan kuma ba haka ba za a yanke albashin su ministan kwadago na tarayyar najeriya chris ngege shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar inda yake musu gargadin cewa idan ba su koma aikin su ba to gwamnatin tarayya za ta tilasta yin amfani da dokar rike albashin wanda bai je aiki ba ya ce baya fatan ganin cewa lamarin ya kai ga ma'aikatarsa ta ɗauki matakin rike albashin ma'aikata musamman ma ganin cewa an fara samun nasara a tattaunawar da aka fara a tsakanin gwamnati da kuma bangaren ma'aikatan tun a cikin watan da ya gabata ministan ngege ya nuna matukar damuwa ganin yadda kotunan tarayyar najeriya suke ci gaba da kasancewa a rufe musamman ma ganin cewa akwai tarin shari'u waɗanda suke a gaban kotunan da suke buƙatar a saurare su amma hakan bai yiwu ba saboda ci gaba da rufe kotunan da ma'aikatan shari'a ke yi ba tare da wani dalili na yin hakan ba a cewarsa ana kallon wannan gargaɗi na gwamnatin tarayya a matsayin wata manuniya ta kasa shawo kan lamarin inda da ƙarshe da gwamnatin ta yanke wannan shawara ta yanke albashin ma'aikatan kotuna da ma'aikatan majalisun jihohi a bangaren wasanni kuwa tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane har yanzu bai fayyace kungiyar kwallon kafar da yake son horarwa ba banda ya raba gari da kungiyar kwallon kafa ta real madrid tun banda zinedine zidane ke sanar da barin aiki na horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid a cikin watan mayun da ya gabata ake ta dakon jin shawarar da yanke dangane da makomarsa amma har yanzu zinedine zidane bai ce komi akan hakan ba akwai wasu rahotanni da wasu kafofin yada labarai yi ta watsawa akan cewa zainuddin zidane mai yiwa zai koma koyar da kungiyar kwallon kafa ta farsan german ta kasar faransa ko kuma juventus da ke kasar italiya duk da cewa dai zainuddin zidane bai bayyana matsayarsa ba amma su majiyoyi na kusa da shi sun bayyana cewa ya fi bukatar koyar da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa fiye da kowace kungiyar kwallon kafa a duniya zainuddin zidane dai yana daga cikin tsoffin fitattun 'yan kwallon kafa waɗanda suke tashe a duniya kamar da kuma bayan da ya ritaya daga buga wasan kwallon kafa ya ci gaba da horar da manyan kungiyoyin kwallon kafa waɗanda suka shahara a faɗin duniya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to labaran duniyar kenan tare da abdullahi salihu usman katsina to yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 kunsa wakilin ma'aikatar sadarwar kasar yemen karkashin jagorancin kungiyar ansarullah ta mabiya hosi nasiruddin amir ya bayyana cewa shiga tsakanin da bangaren kasar oman ke yi a kasar yemen a halin yanzu yana tattauna batun yanayin jin kan dan adam ne da al'ummar yemen ke tsananin bukata sakamakon halin kakanika yi da yaƙi ya wurga ta ciki sannan kuma da batun hanyar wanzar da zaman lafiya da sulhu a kasar a ganawarsa da tashar talabijin ta Aljazeera a wannan mako, Nasiruddin Amir ya fayyace cewar tawagar kasar Oman ba tana tattaunawa da bangaren kasar Yemen kan wani sabon abu ba ne? tawaga ce da take dauke da manufa mai kyau na ganin an samu hanyar warware matsalolin tsaka mai wuya da al'ummar Yemen ta shiga musamman halin da yaƙi ya wurga al'ummar Yemen ciki sakamakon lugudan wuta ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa da rundunar kawancen mamayar Saudiya ke ci gaba da ƙaddamarwa kan ƙasar tare da killace Yemen ta kowane bangare lamarin da ya wurga al'umma cikin mawuyacin halin rayuwa kamar yadda tawagar kasar ta oman ke tattauna batun neman samun kusanci a mahangar kokarin dakatar da buɗe wuta tsakanin bangaren saudiya da al'ummar yemen duk da cewa bangaren kasar oman bai gabatar da wata sabuwar mahanga ba da za ta kai ga samun karbuwa daga bangaren kasar yemen sakamakon matsin lamban da yake fuskanta daga bangaren kasar amurka da ke kokarin kare bakar siyasar saudiya kan kasar yemen win. a gefe guda kuma wani tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka beatrix siros ya yi furuci da cewa hakika akwai matsalar rashin aminta da juna tsakanin bangarorin da suke rikici a kasar ta yemen yana mai fayyace cewar bangaren kungiyar hosi da ke da iko da mafi yawan kasar yemen ya bayyana shirinsa na amincewa da shawarwari masu yawa da za su kai ga warware rikicin kasar ta yemen amma yana ci gaba da nuna kokwantansa kan kasar amurka musamman zargin zargin cewa shin amurka tana ɗauke da kyakkyawar niyya dangane da batun dakatar da buɗe wuta kan ƙasar yemen ko dai tana shigo shigo ba zurfi ne ga al'ummar ƙasar betrig ya ƙara da cewa akwai shawarwari da aka gabatar ga ɓangaren ƙungiyar hosi a matsayin dalilan da suke tabbatar da kyakkyawar aniyar ɓangaren rundunar kawancen ƙasar saudiya kamar buɗe tashoshin jiragen ruwa da filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin sana'a fadar mulkin ƙasar yemen amma ga dukkan alamu bangaren husi yana da wasu karin sharuɗa da ke neman lamunce masa domin gadar da aminci kan shawarwarin da aka gabatar gare shi tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ya fayyace cewar mahangar siyasar ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ta gini ce kan tubalin rashin yarda da kuma amincewa da amurka sakamakon haka ƙungiyar hosi ba za ta taba aminta da shirin amurka kan batun dakatar da buɗe wuta ba har sai idan amurka ta amince da sharuɗan da ƙungiyar. ta hosi ta gindaya a matakin farko a gefe guda kuma wakilin ma'aikatar sadarwar kasar yemen karkashin jagorancin kungiyar ansarullah ta mabiya hosi nasiruddin amir ya bayyana cewa batun shawarar bude tashar jirgin ruwa musamman tashar jirgin ruwan hudaida da kasar amurka ta gabatar a matsayin kwadaitarwa ga kungiyar hosi batu ne maras inganci da kima saboda babban tashar jirgin ruwan kasa da kasa ta hudaida tana karkashin al'ummar yemen ne bisa jagorancin dakarun kungiyar hosi don haka babu buƙatar gabatar da batun buɗe tashar jirgin ruwa a matsayin kwadaitarwa ga al'ummar yemen kamar yadda buɗe babban filin jirgin saman birnin sana'a fadin mulkin ƙasar yemen da ke ƙarƙashin killacewar rundunar kawancen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ba a shirye suke su janye daga wannan bakar siyasar su ba har sai ɓangaren yemen ya mika kai ga wasu munanan manufofinsu nasiruddin amir ya ƙara da cewa batun tattaunawa da nufin neman hanya. hanyar warware rikicin kasar yemen yana buƙatar keɓantaccen zama na musamman akan tubalin siyasa da shirin samar da tsarin gwamnati da za a kafa a yemen da zai samu karbuwa a tsakanin al'ummar kasar tun bayan da Joe Biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar Amurka ya bayyana aniyarsa ta warware rikicin ƙasar Yemen ta hanyar naɗa wakili na musamman zuwa ƙasar ta Yemen mai suna Timothy Lendekin inda sabon wakilin ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin Amurka ta gabatar da sabon shiri ga ƙungiyar Ansarullah ta mabiya Hosi ta Yemen domin neman dakatar da buɗe wuta a ƙasar a jawabinsa da ya gabatar bayan gudanar da ziyarar aiki a wasu ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Timothy da ke ya bayyana cewa a halin yanzu kasar amurka tana da sabon shirin ganin an dakatar da buɗe wuta a dukkanin kasar yemen tare da shawo kan mummunan halin da al'ummar kasar ta shiga kuma tuni ya gabatar da wannan sabon shiri ga kungiyar ansarullah ta mabiya hosi da take rike da madafin iko a mafi yawan yankunan kasar. wakilin kasar ta amurka na musamman zuwa kasar yemen ya jaddada cewar kasar amurka da majalisar ɗinkin duniya sun kwadaitar da kungiyar hosi kan amincewa da sabon shirin kuma amurka tana zaman jiran jin amsarta kuma kasar amurka ta yi gargaɗin cewa rashin amincewa da sabon shirin zai ƙara wurga kasar ta yemen cikin masifar yaƙe-yaƙe da bullar matsaloli mafiya muni kamar yadda timothy landakin a wancan lokaci ya bayyana fatarsa ta sake komawa yankin gabas ta tsakiya cikin hanzari nazari idan har kungiyar hosi ta bayyana shirinta na gudanar da zaman tattaunawa kan sabon shirin na amurka masharhanta suna bayyana cewa a daidai lokacin da wakilin kasar amurka na musamman zuwa kasar yemen ke matsayin mai shiga tsakani domin sulhunta tsakanin masu rikici da juna a yemen wato bangaren mahukuntan yemen da kasar saudiya da ƙawayenta da suke ƙoƙarin shimfiɗa ikon su kan kasar amma ya ɗauki matakin yin suka kan ƙungiyar hosi da take samun goyon bayan mafi yawan al al'ummar yemen musamman rundunar sojin kasar kan matakin da suka ɗauka na kwace iko da birnin ma'arif da ke tsakiyar kasar daga hannun sojojin kawancen saudiya kamar yadda timothy landakin wakilin kasar amurka a yemen ya sanar da cewa kasar amurka a shirye take ta amince da shirin gabatar da kayayyakin jin kai ga yankunan arewacin yemen da suke karkashin ikon mayakan kungiyar ansarullah ta mabiya hosi duk da cewa kasar amurka za ta gudanar da ayyukanta a yemen ne tare da mahukuntan saudiya yar mamaya da hambarariyar gwamnatin kasar da ake cewa duniya ta amince da ita karkashin shugabancin abdulrabbu mansur hadi mai murabus da nufin samar da hanyar wadata al'ummar yemen da makamashi musamman sakamakon tsananin bukatar shi lamarin da ke fayyace cewar kasar amurka ba ta ɗauki kungiyar husi a matsayin halattacciya da take da hurumin gudanar da hidima ga al'ummar yemen ba a nasu bangaren tuni mahukuntan saudiya suka nuna amincewarsu da sabon shirin kasar kasar amurka kan yemen tare da bayyana shirin su na taimaka mata wajen ganin shirin ya gudana domin kawo ƙarshen rikicin kasar ta yemen a cewar su saboda shirin ya mai da kungiyar ansarullah ta mabiya hosi saniyar ware tare da fifita bangaren abdulrabbu mansur hadi mai murabus mai samun goyon bayan kasar saudiya a nata bangaren ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi da sauran ƙungiyoyin kasar da al'ummar yemen da suke goyon bayan ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi sun yi watsi da sabon shirin da a gwamnatin amurka ta gabatar kan neman warware rikicin kasar saboda shirin yana dauke da makircin neman wurga kasar ta yemen cikin hali mafi muni da hatsari fiye da yadda kasar ke ciki mai magana da yawun kungiyar ansarullah ta mabiya hosi muhammad abdulsalam ya bayyana cewa sabon shirin da wakilin kasar amurka na musamman kan kasar yemen timothy landakin ya gabatar ba zai samu karbuwa da amincewar al'ummar yemen ba saboda shirin yana matsayin wani sabon makirci ne da ke neman wurga yemen cikin mummunan hali fiye da mawuyacin halin da take ciki a halin yanzu muhammad abdulsalam ya kara da cewa sabon shirin da wakilin kasar amurka ya gabatar babu wani abu sabon sabo a cikinsa kawai sake maimaita bukatun kasar saudiya ne da na majalisar ɗinkin duniya waɗanda suka gabatar tsawon shekara ɗaya da ta gabata saboda shirin bayi ɗauke da batun kawo ƙarshen killace kasar yemen kamar yadda sabon shirin bayi maganar dakatar da buɗe wuta musamman har-haren wuce gona da iri kan al'ummar yemen kawai yarjejeniya ce ta gajeren lokaci da za ta sake dawo da takunkumin killace yemen ta hanyar diflomasiya mai magana da yawun kungiyar ansarullah ta mabiya hosiya sarki abbas abdulsalam ya kara da jaddada cewar sharuɗan da sabon shirin kasar amurka ya gabatar yana fayyace cewa ne duk wasu harkokin filin jirgin saman birnin sana'a fadar mulkin kasar za a mika su ne ga rundunar kawance 'yar mamaya amma da a ce akwai kyakkyawar niyyar warware rikicin kasar ta yemen da an fayyace batun kawo ƙarshen yaƙi a yemen tare da mika ragamar gudanar da harkokin kasar a hannun 'yan ƙasa lamarin da tuni zai samu karbuwa tsakanin al'ummar yemen da ke ƙarƙashin ƙangin zalunci da wuce gona da iri tsawon shekaru muhammad abdulsalam ya kara da fayyace cewar shawarin da wakilin kasar amurka na musamman ya gabatar a matsayin sabon shiri bai da bambanci da shirin da wakilin majalisar ɗinkin duniya ya gabatar ga al'ummar yemen da nufin cika burin kasar saudiya da ƙawayenta da suka gaza cimmawa ta hanyar yaƙi da suke ƙaddamarwa kan ƙasar tare da rusa duk wani abu mai amfani a tsawon shekaru shida ba ƙaƙƙautawa mai magana da yawun ƙungiyar ansarullah ta mabiya hosi ya kara da fayyace cewa cewar kasar amurka ta sake gabatar da sharuɗan mahukuntan saudiya cikin wani sabon salo ne lamarin da ke fayyace cewar sabuwar gwamnatin amurka tana goyon bayan wuce gona da irin saudiya a fakaice tare da ginda sharaɗin gabatar da tallafin jin kai matukar al'ummar yemen ta mika kai buri ya hau muhammad abdulsalam ya ce al'ummar yemen tana shirye ta amince da duk wani batun zaman tattaunawa domin neman hanyar warware rikicin yemen musamman kawo ƙarshen hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar tare da da janye munanan matakan killace kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa da aka dauka da nufin tursasa wa al'ummar yemen bin munanan manufofin yan mamaya kuma wannan shine bukatun al'ummar yemen da dole ne duniya ta san da haka masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai a gyara zama don kuwa ga shirin nan na muryoyin kuma masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin kuma masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullah sashin Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Amin magana buba ya manja Maya Balwa da ke karamar kwamma jihar Adama tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan da ba ba mu masu sauraro wajen kira ga hukumomin jihata ta adamawa musamman gwamnatin jihar adama da cewa a da ta taimaka ta buɗewa karamar kwamma bala banki da aka da cewa karamar hukumar ta samu koma baya na rashin banki tun baya ga wani hari da 'yan ta'adda suka kai shekaru kimanin takwas da suka wuce wanda hakan din ya shafi ci gaban harkar kasuwanci da tattalin arziki na karamar hukumata na mabalwa a wanda babu hali mutum a ce ya ajiye kudinsa a banki ko sayan kaya ko kuma saboda saidawa a muna fatan gwamnatin jiha za ta dukkan mai yiwuwa ta dawo mana da banki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na biyu BOH Iran mai magana Sanusi Madatta da magaram jamhuriyar Nijar. A wannan fitowa ina so ku bani dama in yi kira ga manoma musamman ma al'umman karkara muna kira ga 'yan uwa manoma musamman ma matasa na jamhuriyar Nijar ganin cewa a kwana a tashi a koda yaushe damuna tana ƙara tunkaro mu. To da fatan za a ba da himma haikan ga gyaran gonakai domin samun cimaka mai yawa a jamhuriyar Nijar. Kuma muna kira ga gwamnatocinmu na jamhuriyar Nijar da fatan za su taimaka ma talakawa da taki ne ko iri ruwa ne ma masu sauƙin haɓaka a cikin gonakai domin samun tattalin arziki a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. Daga ƙarshe muna fatan Allah Ubangiji ya sabko mana da mana mai albarka rediyo Iran ku tashi lahiya sunana Sanusi Madatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na gode. Assalamu alaikum Radio BOH mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita suka jihar Bauchi zan tofa albarkacin baki bakina akan rikicin siyasa da ke faruwa a kasar Mali muna kira ga shugaban mulkin soji na kasar Mali Hassan Goita da ya sha rantsuwar kama aiki a karo na biyu da yake kifar da gwamnatin mulkin farar hula a kasar muna kira a gare shi ya gaggauta mayar da mulki a hannun farar hula da fatan Allah Ubangiji ya kawo al'ummar kasar Mali zaman lafiya da ma kasashenmu na Afirka baki daya na gode radio boa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar masu saurare ta Iran. Ra'ayina yau shine akan shugaban ƙasa muhammadu bazum akan tantamna da suka yi da 'yan hula to a gaskiya shekaru da dama ba mu taɓa samun shugaban da ya zamana da 'yan hula kamar muhammadu bazum muna so da allah a ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari bisa tantamna nan da suka yi allah ubangiji sa tantamna nan da aka yi a samu maslaha ta cin hanci da rashawa da ake yi a afirka ma gabaki ɗaya. musamman ma al'umma gudunmuwar da suke badawa mutanenmu na karkara tare da 'yan jarida to ya kamata a cewar shugaban ƙasa ya diba ya kare hakkokin talakawa da suke ƙauyuka kuma da ma na cikin birni mai magana abdulaziz prezi a damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya assalamu alaikum radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku da kullum ilyas daga agadis jamhuriyar niger ra'ayina da zan bayyana dangance da basu muhammed game da taro da ya yi da yan farar fulla eh wannan gaskiya abin yaba ne kuma wannan ba karamin ci gaba ne mafi sabila a ce yan eh, farar fulla a ce gwamnati ta zamana da su an ji duka koke kokensu duka sun ji duka abubuwa wanda suke na ci gaban ƙasa wannan abu gaskiya da ba zuru yake mu sai mu ce gaskiya muna goyon baya game da haka yake assalamu alaikum wa rahmatullahi sashin hasan na murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai shiya ta uku da magaram to gaskiya akwai wani tsokaci da nake so yi dangance da gwamnatin jihar maiduguri gwamnatin jihar borno da ta tsaye da harkokin makamashin itace na girki da ma harkar gawayi to muna kira ga gwamnatin jihar borno ta kyautata waje talakawan da wannan hanyar ce hanyar neman abincin su ganin ta samo harkokin da za ta ba su wanda ta hana su su yi wannan sana'o'i na ice da gawayi ganin cewa yanzu makwabta da yawa wanda ba su da hali wannan hanyar ce za su iya yi su ci da iyalinsu da fatan gwamnatin jihar borno za ta yi tunani akan wannan doka da ta na gode magana isu ne wadda ta yi da in Envidia. assalamu alaikum wa kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger yau ra'ayina ya ta'allaka ne akan wani al'amari da ya faru a faransa a ranar talata na inda wani dan faransa ya kafta ma shugaban kasa emmanuel macron mari a bainar jama'a wani darasi ne ya kamata shugabanninmu da suke ɗaukar ƙasar faransa kamar wani misali ko ƙasar kare hakkin ɗan adam da tarbiyya da demokaradiyya to idan ƙasar faransa na ƙoƙarin ba da baiwa duniya misali wannan abu ya faru kenan ya kamata gwamnatocin su san da cewa ita ma ƙasar faransa ƙasa ce kamar kowa bai kamata ba mu shugabannin su rufe idanu ƙasar faransa tana shata musu kamar jadawali na ba da tarbiyya da kuma na jagoranta yi ƙasashenmu wannan al'amari dai ya buɗe wani sabon shafi akan tarihin faransa da duniya duniya fatan shugabannin za su yi la'akari da wannan kuma su sauya aƙidar su sunana mamman biniya ya kuba awashe daga kutashi ku lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rodon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Tarbajo Fortescue ina so na amfani da wannan dama mu yi kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a kasar mu Najeriya maganar cewa a raba Najeriya fa gaskiya ba karamin eh, kuma baya bane ta bangaren tsaro kuma ta bangaren zamantakewar mu a faɗin ƙasar nan mu al'ummar arewa da kuma kudancin najeriya duk a matsayin mu na 'yan kasa ba ma goyon bayan cewa a raba kasar mu najeriya muna kira ga shugaba muhammadu buhari shugaban kasar najeriya ya tsayin daka ya tsaya tsayin daka da kafafunsa ya ga cewa ya kawo zaman lafiya a kasar mu najeriya daga naku mai sauraron ku hassan talba george fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A Radio BOH Hausa Tehran Jamhuriyar Musulunci. A ni kuma ra'ayina a yau shine wato jinjina da kuma alasan barka game da jawaban jagoran musulunci na Iran sai da Alhamna'i wanda ya yi kuma ku kuma kuka tarjama shi kai tsaye zuwa harshen Hausa. Kuma wannan ya nuna cewa BOH Hausa wato kuna da hikima da kuma samu kwarewa akan ayyukan ku ga baki daya kuma wannan ba shine karo na farko ba da kuke tarjama jawaban jagora a zuwa harshen hausa muna jin daɗin haka muna godiya kwarai allah shi baku kariya sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse ɗan katsari da ke jamforiyar niger Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar ra'ayina a ranar yau to wai shi 'yan najeriya da suke magana shekau-shekau wai shi abubakar shekau din nan guda nawa ne an ce 'yan chada sun kashe shi sun buge shi an ce 'yan najeriya sun halbe shi sun kashe shi to yanzu an ce tsakaninsu da shi da wane ne albarnawi to shi abubakar shekau din nan guda nawa ne ne wai yaya ne ne ake harka ta siyasa a cikin wannan al'amari da an ce an kashe shi ya fito ya magana yanzu ƙarshen ta aka kwana biyu ka ji ya fito ya magana ya ce gashi kuma ya karyata kafishin da aka yi da an saba yin haka nan da fatan da allah za a rika tantance irin wannan labari a hutu a tantance gaskiya a rika ba da labari na gaskiya na kuna agwa mai faci daga nan zandar salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iya suna na uzairu dan malam niger mazamni a maradi to ra'ayina a yau bisa shugaban kasa na bazin muhammad gaskiya muna jinjina mai sosai da sosai kuma muna mishi fata alheri kuma allah ya kare shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryan masu saurare ta Iran. A gaskiya a bisa jan namijin kokarin da kuke yi bisa kan faɗakarwa da tunatarwa musamman ma mutanenmu na karkara da kuma na birni. Gaskiya dole ne a jinjira ma ɗan jarida a duk inda yake don saboda sai da shi tahiya ta kan tahiya a daidai wani labarin ba za ka iya samun shi ba in ba tare da ɗan jarida ba. wani abun alheri in ya samu ba za ka iya samu tabbatar da shi ba in ba tare da ɗan jarida ba a gaskiya dole ne a jinjina muku a ƙara jinjina muku musamman ma irin gudunmuwar da kuke kawo kama al'umma a cikin ƙasa ta duniya ma ga baki ɗaya dole ne a kare hakkin 'yan jaridu a duk inda yake maza da mata duk inda suke bai kamata ba a rika danne hakokinsu mai magana abdulaziz prezi a damagaram a jamhuriyar niger muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa kuma damammakin da kuke bamu muna jin daɗi a tashi lahiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu lafiya tsakanin juna. a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake amsa ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da karatu alkur'ani mai girma da kuma tunani da kuma yin kuka a lokacin karatun wasu daga cikin ayoyin alkur'ani kamar yadda wasu masu sauraro suka buƙaci hakan To da farko za mu fara da alkur'ani mai girma a cikin shirinmu na yau wacce a wani hadisi ya zo kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi furfura saboda ita wannan ayar inda Allah ta'ala yake cewa sai ka tsaya kamar yadda aka umarce ka kai da wa'anda suka tuba tare da kai kuna ba masu ƙetara haddi ba lallai shi mai gani ne ga abin da kuke aikatawa cikin suratu hud ayata 112 an karɓo daga ibnu abbas yana cewa babu wata aya ta alkur'ani mai girma wacce ta sauka ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce kuma ta fi tsanani a gare shi kuma ta fi wayar aiwatarwa kamar wannan ayar wato aya ta 112 a cikin suratu hud don haka ne a lokacin da sahabbansa suka tambaye shi furfura ta yi gaggawar fita a kanka ya manzon allah sai ya ba su ansa da cewa ai suratul hud da kuma suratul waqiya su ne suka tsofar da ni a cikin suratul hud dai yana nufin wannan aya ta 112 wacce muka karanta a baya a wani hadisin daga abdullahi ibn mas'ud yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni da in karanta masa wasu daga cikin alkur'ani mai girma sai na karanta masa suratu yunus har sai da na kai ga inda Allah ta'ala yake cewa a can ne kowane rai yake jarraba abin da ya bayar bashi kuma aka mayar da su zuwa ga Allah majibincinsu tabbatacce kuma abin da suka kasance suna kirkirawa ya ɓace masu cikin suratu yunus aya ta talatin ya ce sai na ga cewa idanunsa masu alfarma suna zubar da hawaye amma darussan da za mu ɗauka a cikin wa'annan ayoyi masu albarka sun hada da cewa aya ta suratu hud wato 112 wacce take farawa da ku tsaya kamar yadda aka umarce ku ba ta nufi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai don biye da wannan umarnin allah ta'ala na cewa da wa'anda suka tuba tare da kai wato sauran muminai kenan abin tunani a nan shine shin ba mun imani ba ne shin ba mu aikata ayyukan alheri ba ne wanda allah ya umarce mu mu aikata ko kuma ba mu hannu da abubuwan da ya hana mu ba ne duk wa'annan mafi yawan mu muna yi amma ka kausar lafazi wanda allah ta'ala ya yi amfani da shi a wannan ayar tana komawa ne ga ni'imomin da allah ta'ala ya yi mana ko kuma ya yi wa mu'minai ko kuma mutane gaba ɗaya da kuma halittarmu da mafi kyawun halitta kamar yadda ya zo cikin aya inda yake cewa lalle ne mun halicci mutum a cikin mafi kyawun tsayuwa cikin suratu tin aya ta hudu a lokacin mu duniya kenan mun zo mun cakudu da abubuwan duniya wanda suka hada da jin daɗinta har sai da muka rasa halayenmu halayenmu masu kyau wanda muka zo da su duniya sai allah ta'ala ya mai da mu kamar yadda yake cewa a cikin wata aya sa'an nan muka mayar da shi mutum muka mayar da shi mafi kaskantaccen masu rauni cikin suratu tin aya ta biyar wannan yana bayyana mana cewa kafin mu tsayu kamar yadda allah ta'ala ya umarce mu dole ne sai mun sami tabbata akan halaye masu kyau dole ne mu nemi taimako da kariyar allah subhanahu ta'ala don mu tabbata a kan yadda ya halicce mu kuma yadda ya umarce mu mu kasance da dama daga cikinmu sun yi karatu mai yawa da dama sun zama mushtahidai da dama sun zama malaman addini amma mutum nawa ne yake aiki da abin da ya sani mutum nawa ne yake tsarkake niyya a ayyukan da zai yi kai mutum nawa ne ko mutane nawa ne za su tsira daga azabar Allah a ranar kiyama don haka dole ne mu zama masu kwaikwayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda Allah ta'ala ya sifanta shi a alkur'ani yana cewa kama lalle kai kana kan halaye manya-manya masu kyau innaka la'ala khuluqin azim cikin suratul qalam ayata uku Tunda da fata Allah ta'ala ya taimaka mana kan wannan tafarki a nan kuma za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan tun su kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa biyu haice daga nan Tahiran da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jamhuriyar Nijar inda a karan farko cikin shekaru talatin wani shugaban kasar ya gana da shugabannin kungiyoyin farar hula a fadarsa inda suka tattauna kan wasu hanyoyi da ake ganin za su taimaka wajen magance matsalolin da suka dabaibaye tafiyar kasar hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu to a jamhuriyar nijar a farkon mako nan ne shugaban kasar muhammad bazum ya gana da shugabannin ƙungiyoyin farar hula a fadarsa inda suka tattauna kan wasu batutuwa da suka shafi tafiyar kasar an yi wannan tattaunawar ce da ƙungiyoyin farar hula da nufin lalabo hanyoyin magance matsalolin da ke zaman karfan kafawa tafiyar kasar an bayyana cewa wannan shine karan farko da wani shugaban kasar ta Nijar ya kira irin wannan taron tattaunawa da shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a tsawon shekaru talatin na mulkin demokradiyya. A jamhuriyar Nijar dai an jima da ake zaman doya da manja tsakanin masu mulki da ƙungiyoyin farar hula har ma take kaiwa ga jefa wasu 'yan fafutukar a gidan yari wasu shugabannin da na zargin wasu kungiyoyin da wuce gona da iri yayin da wasu ke zargin su da shigar rigar jam'iyyun adawa ganawar da shugaban kasar ta nijar muhammad bazum ya yi da shugabannin kungiyoyin farar hula a kasar na shan yabo daga bangarorin al'umma daban-daban na kasar yayin da wasu ke cewa an yi ta ne domin cimma wata manufa alhaji mustapha kadu umani jagoran kungiyoyin farar hula ne kana mai sharhi kan lamuran siyasa a kasar ta Nijar yana kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan ganawa da shugaban kasar kuma da farko na fara tambayar sa kan yadda su ƙungiyoyin farar hula suka ji da wannan gayyata da shugaban kasar ya yi musu to dangane da wannan ganawa da shugaban kasa jamhuriyar Nijar Muhammad bazum ya yi da 'yan kungiyoyin hula na, na niger sai mu ce na harko ne aka yi shi a, a niger inda shugaban kasa a cikin zauren shi a cikin kuma zauren shawara na majalisa ministoci ya zamanar da wato kungiyoyin har hula ya tattauna da su akan duka matsalolin da mu ta fuskanta to na farko muna iya cewa eh, wato wannan babban alheri ne ga ƙasa tunda shugaban ƙasa nema yake yi wato duka 'yan nijar kanunsu ya haɗu wato 'yan eh, nijar a yi aiki tare kuma a samu wato hujjojin da za su ba mu damal yau duka matsalolin da muke nan muna fuskanta wato a ce an ciyo kanunsu gami da shawarar duka ɗan ƙasa to wannan eh, mun yi murna da haka tunda shugaban ƙasa ya ce muna wato ya buɗe muna hannuwan shi kuma ya buɗe muna zauren shi a kowane lokaci wato koda bayan wannan muhawara ne muna iya mu aika mishi wasiƙa muna iya mu yi mishi shawarwari kuma shi ma a shirye yake ya sanya kira gare mu idan da kai wata matsala a ciyo kanta tare domin mu ta nijar ta huskanci wato kafko manta da yaƙi na boko haram da yaƙi na 'yan ta'adda na arewacin mali da kudu ga burkina faso to kenan nema ake yi a samu haɗin kan 'yan ƙasa don mu samu zaman lahiya mu samu kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu kuma wato kanun 'yan siyasa da ya rarrabu a samu wato a daidai a daidaito wato eh, eh, hujjoji da, tahiyar ƙasa wadda 'yan siyasa mu na nijar za su ƙarfafa demokrasi za su ƙarfafa dokoki na ƙasa kuma a yi aiki a huskan dokoki kan wanda ya shiga hanya wadda ba tashi ba kuma shugaban kasa abin da yake hwata shine wato mu kawo mishi gudunmuwa wadda za a yaƙi da rashawa a shamburiyar nishar yawa alhaji ya ambato cewa an yi wannan tattaunawar ce da nufin magance wasu matsaloli da suka addabi wannan ƙasa ta nijar kuna ganin za a iya ciwo kan irin waɗannan matsalolin a irin wannan tattaunawa e ai tabban ne idan aka ce ana canza miyo to an ce za a samu magani eh, wanda ya fuskanci matsaloli da dama na cikin ƙasa tunda na farko shugaban ƙasa da kansa shine ya kawo zancen wato cin hanci da rashawa a jamhuriyar nishar ya ce wadda ƙasashe duniya suke kokowa wato ƙasa ta rabu da waɗannan abubuwa shi ma yana fatan mu kawo tamu gudunmuwa mu kawo namu lisahi wadda za a iya cewa ƙasar tamu ta tahi daidai wato eh, cin hanci da rashuwa an mada shi kuma shugaban ƙasa ya kawo zancen hakin ɗan adam tunda ka manta da yau a shamburiyar nijar muna kuka da taka hakin ɗan adam a ɓangare masu yawa shugaban ƙasa ya nemi goyon bayanmu a wannan zancen kuma aka kawo zancen shari'a kenan Eh, kowa ya san yau wato mai kuɗi shi ke samun gaskiya idan ya ji wajen shari'a mahi yawa to wannan abu ya kamata a ce an dena shi domin 'yan ƙasa a huskar doka su san daidai babu wani wane idan ka zo wato eh, cikin kawa zauren gwamnati ko ko huska wani kana neman wata takarda a ce sai dan wane zai samu kawar galaba a ce sai mai hannu da shuni ne zai samun takarda haka kaza an ce wannan abu a tsaida shi a komo aiki a yi shi nagari wato duk abin da ya zama na sorai a da shi ganga tun da ba ci gaba ne ba a ƙasar tamu to sai dai a ƙasar ta Nijar an jima da ake zargin wasu ƙungiyoyin farar hula da wuce gona da iri har ma ana zargin wasu da shiga ta jam'iyyun adawa kuna ganin tafiyar za ta iya yiwa ko a haka wannan zance an yi shi sosai da sosai to amma abin da zan gaya muku aiki tare ya yi wuya tunda wani yana da hujjojin shi can daban wani ya san ko menene a hujjar da ya yi ya kirkira kungiyar hula ko ko abin da ya kawo shi a cikin hogen hula tunda mahi yawa mu da kan mun taba ce muku ga sunan 'yan siyasa ne ke turo wakilansu su kawo su su ce sun zama 'yan ƙungiyoyin har hula domin su zama wato 'yan amsa shata wannan ba daidai ba ne ya kamata a daina shi 'yan siyasa 'yan siyasa suka yi su tsaya bangaren su can daban masu wato aikin ƙungiyoyin har hula su tsaya bangaren su daban su ma su bar tahiya suna katsalanda suna yin siyasa wato a a, a, bigi sa a bigi taiki wannan ba alheri ba ne a cikin ƙasa kenan ya zan kamar muna hicci wannan abu muna kuka da shi mun ce ma shugaban kasa ya tsaida wato eh, waɗansu abubuwa da ke sanya a ce wato da an ga ɗan hula an san siyasar da yake ciki to wannan iska ya ka alheri a cikin ƙasa in kana siyasa ka ta kai siyasa ba hana ma siyasa ba tunda ƙasa muke ta demokarasi kuma in kana aikin eh, wato kungiyar hula ka zo ka yi shi don kungiyar hula in an ce za a sa siyasa ciki in an ce za a sa son rai ciki to abin bai zuwa daidai kuma ba ka zauwa ka shiga cikin kungiyar hula don ka kare wato ka wannan ya zan kaucin amana wannan ya zan kuma abin nan taka doka mun gane su da dama yau waɗanda suke bugun gaba su 'yan kungiyoyin hula ne kuma ba na gaske ba to wannan matsala ce Idan haka nake cewa da wuya a ce an zamna tare tunda bai yiwuwa ne ba a da wato eh, hujjoji ɗaya a ce a zama tare ba a yin aiki guda ana kowa yana da aikin shi can daban kowa yana da manhoshi a ce a zauna tare in ana son a yi aiki tare dole manuwa za ta zama ɗaya guri zai zama ɗaya shine mi shine wato menene ya za mu yi kasan mu ta ci gaba ya za mu yi dokokin kasan mu a yi aiki da su hisibillahi ya za mu yi kasan mu ta Nijar majalisar mu tana aiki na gari wannan shine aikin kungiyar hula idan an yi abu mutunan ko naka ne ko ma uwarku guda ubanku guda in ya yi laifi in ya taka doka ka ce wannan kayi rashin gaskiya haka Allah ya ce kuma haka ne ya kamata a yi amma sai mu ga waɗansu eh, su zo har ma su yi sata kaga waɗansu ƙungiyoyi sun zo suna kare su wannan bai kamata ba kenan wannan abubuwa ya kamata a daina su kuma shi ma shugaban ƙasa ya ce ya amince muna lalle lalle kenan eh, ya kamata a sanya ma wato eh, kawai ƙungiyoyin hula waɗansu matakin nan da za a tsarkake su waɗanda suke ke, ke eh, shiga cikin siyasa su komo cikin ƙungiyoyin horhula ko su tashi da cikin ƙungiyoyin horhula su koma cikin siyasa da dare wannan a daina shi ba alheri ba ne a cikin ƙasa. To Alhaji Mustapha Kadi wasu za su ganin kamar wannan wata manufa ce ta janyo ku a jiki domin eh, toshe bakin ku. mu abin da za mu shaida muku gwamnati in ta ga dama duk sahiya ma ta kire mu a zauranta a je a yi shawara za mu je amma kar ku yi tsammanin ke za ta jan hankulanmu mu muna da hujjojinmu daban gwamnati yana da hujjojin shi daban abinda mun ka amince ma kun mun raida da shi har gobe shine a hoke gaskiya shine a yi adalci shine a daina wato eh, eh, eh, cin hanci a daina wato taka hakin ɗan adam ya kamata a iya nan jamhuriyar nijar kowa ya yi aiki da gaskiya abinda ba gaskiya ba a daina shi kenan mu in gwamnati ya gada mama duk awa guda ya kire mu ya ce muna ga shawarar da za a yi za mu yi amma kar ku yi tsammanin ke an jawo hankulan mu har mu mance ayyukan da ya kamata mu yi mu muna yin shi ne hisbillahi kuma muna fatan Allah ya kama muna waɗanda ba su yi da gaske muna fatan Allah ya gyara su amin masu sauraron mu da kuma wannan ne muka kawo karshen wannan shirin a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Mustapha Kadi dan kungiyar farar hula a jamhuriyar Nijar kana kuma mai shari kan lamuran siyasa. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu huta lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Cibiyar Musulunci ta Azahar ta yi Allah wade daga kakkausan murya dangane da harin ta'addanci da aka kai wa musulmi a kasar Kanada. Shafin yaɗa labarai na Ahram Online ya bayar da rahoton cewa babban malamin cibiyar Musulunci ta Azahar a kasar Masar Sheikh Ahmad Tayyib ya yi tar da Allah wade da kakkausan murya dangane da harin ta'addanci wanda aka kai wa musulmi a jihar Ontario da ke kasar canada babban malamin cibiyar na azhar ya ce abin da ya faru yana nuni da irin yadda masu tsananin ƙiyayya da musulunci suke ƙara ƙarfi a cikin ƙasashen turai sannan kuma ya bayyana cewa ayyukan ta'addanci da suke aiwatarwa a kan musulmi suna ƙaruwa ya ce irin waɗannan mutane masu tsananin ƙiyayya da addinin musulunci da kuma musulmi da su da 'yan ta'adda na da'ish ta abu guda ne gwamnatin tarayyar najeriya ta umarci dukkanin ma'aikatan kotuna da na majalisun dokoki na jihohi da su janye yajin aikin da suke yi su koma bakin aikin su a cikin gaggawa idan kuma ba haka ba za a yanke albashin su ministan kwadago na tarayyar najeriya chris ngege shine ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar inda yake musu gargadin cewa idan ba su koma aikin su ba to gwamnatin tarayya za ta tilasta yin amfani da dokar rike albashin wanda bai je aiki ba ya ce baya fatan ganin cewa lamarin ya kai ga ma'aikatarsa ta ɗauki matakin rike albashin ma'aikata musamman ma ganin cewa an fara samun nasara a tattaunawar da aka fara a tsakanin gwamnati da kuma bangaren ma'aikatan tun a cikin watan da ya gabata minista gege ya nuna matukar damuwa ganin yadda kotunan tarayyar najeriya suke ci gaba da kasancewa a rufe musamman ma ganin cewa akwai tarin shari'u waɗanda suke a gaban kotunan da suke buƙatar a saurare su amma hakan bai yiwu ba saboda ci gaba da rufe kotunan da ma'aikatan shari'a ke yi ba tare da wani dalili na yin hakan ba a cewarsa to ina ga kuma da hakan ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman shi abdullahi salihu usman katsina da ya karanto labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar ke cewa da ko mu haɗu a cikin shirin mu na rana